A ɗabi'ar ɗan adam, matarsa takan iya masa kowane irin laifi ya kau da kai ya yafe. Ta iya yiwuwa ma har ta kai ga an yi saki kuma daga ƙarshe ya dawo da ita. Amma akwai wani laifi wanda tambarinsa baya goguwa a zuciyar mai gida idan matarsa ta aikata masa. Ba zai taɓa yiwuwa namiji mai hankali, mai imani, ya kama matarsa da laifin tana cin amanarsa ba, kuma wai ya ci gaba da zama da ita. Ba shakka duk wanda ya aikata haka akwai alamun cewa imani ya yi rauni a cikin zuciyarsa. Duk da kasancewar cin amana ɗin nau'i-nau'i ne, hawa-hawa ne, wani ya fi wani, wani ya fi wani. Domin kuwa, matar da ta sallama kanta ga wani miji wanda ba mijinta ba ya alfasha da ita, zunubinta ya fi girma akan matar da take tattaunawa da wani miji wanda ba mijinta ba ko ta waya ko a zahiri da sunan soyayya ko da wani abu wanda yake dai na alfasha ne. To amma kuma duka biyun kowannensu laifi ne mai girma a wajen mai gida. A yau wayar hannu ta zamo ita ce kawali mafi girma kuma ita ce abu mafi girma da yake barazanar fadawar mata da yawa da 'yan mata da zaurawa cikin bariki. Wannan wani mutum ne ya kai karar matarsa kotu tare da wasu mutane manya guda biyu sakamakon tuhumar su da yake da suna cin amanarsa. Yana zargin waɗannan mutane guda biyu da suna yin lalata da matarsa. A cikin zantawar da aka yi da shi wacce Voice of Arewa suka sanya ya bayyana cewa asirinsu ya tauni ne sakamakon gano hirarsu da ya yi ta cikin waya. to musa alhaji liman ga ka a kotu me ya kawo ka na kawo karan robar kindo da liman jumanamu menene matsayin shi a wannan gari a wannan gari a garin hosere shine jauron a wani gari a hosere hosere bembe ko hosere bembe hosere bembe eh. to me ya faru ka kawo karan su yana neman mata na yana buga mata kullum yana hira da ita yana kiranta da je ɗakinsa kullum kana da tabbacin haka ya faru eh ina da tabbaci menene shaidarka ina da shaidu ya ka biyar waɗanda suka ce me eh waɗanda suka san yanzu yana yi tsawon shekaru nawa kake zargin su a ni kan bana ne ban zarge shi ba ma waya ne a wayansa ne yana magana da ita a waya waya yana ɗaukawa yana magana da ita waya yana ɗaukawa shine na ji a waya aka kawo mini gashi gashi yanda yake hira da ita maganganun banza yake magana da ita kuma kana da maganganun a wurinka ina da maganganu Shi ne ka gabatar wa kotu eh shi ne na gabatar wa kotu amma ka taba zari ka taba kama su ya je wurinta a ban taba kama su ba waɗannan maganganu dai su ne hujjanka eh su ne hujjana Ba ka tunanin watakila za a iya shirya wani maganganu a canja murya da zai iya zamantowa na matanka da ko kuma na majauro wannan babu shakka shi ne ba wani sakka ma duk wanda ya ji ya ce shine yanzu gashi ka zo kotu kuma ya yarda akan shi ne. o shi din ya yarda ya yarda mun gabatar da shi a gaban jimilla ya ce shine ya yarda a yi masa hukuncin da ya kama duka to yanzu menene kotu ta ce muku eh, ya ce har da yaronsa ya ce ya yarda da nasa amma bai yarda da yaronsa ba yaron shi ma yana neman matan ne eh, yana neman mata su biyu kenan akan eh, su biyu su biyu ya aka yi su biyu suke neman matanka kuma uba da ɗa to ni a memory ne na ji ga muryan baban ga muryan yaron kowa bai san dan uwansa yana neman matan ba Eh, kuna da muryan yaron? eh muna da muryan yaron a eh. wayan a wannan memory din ba a maganganun ka kawo batun liman ne mahadin liman kuma wannan shari'a eh to shi liman ma yana buga mata waya yana neman ta yana cewa ta zo zauren sa wato Ha tana faɗa ita tunda ta fara saduwa da shi bata sadu da bata sadu da ni ba tana faɗa masa a waya na ji a kunne na kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ya buga mata yace ta zo ta karbi kudi? yana na a zauren sa amma ya alakar ka take da matar ka kai a ni kan na ne kuna kyakkyawan alaka da ita ba eh, matsala ba matsala ban san komai abin da ta za ta tafi yawo ba sani ba ashe su suka sata gaba amma bata taba nuna maka kan cewa ka gaza wajen kwantar mata da hankali ko wani abu bata taba nuna ba kuma kana kokarin ka iya gurgudo eh sosai to me kake tunani ya jawo take fita take bin mazaje a waje kamar yadda kake zargi to son kudi ne mana kudi take so a wurin su kudi suke ba ta amma ita ta tabbatar da cewa ta tabbatar maka kan cewa hakan ya faru a to ita kama yanzu da ta gane an gane sirrinta yanzu shine ta gudu ta baruri wurin ba tana ga liman ga mai mai, gari duka tana tare da su ai su ne manyan gari batar magana nan ta bayyanu tana tare da su ya fi shekara biyar tana tare da su ta tabbatar haka kawai shi yasa ta gudu amma kun haihu kun haihu yara biyu ba wani yaron da kake zargi ba naka ba ciki a babu duka ka dauka naka ne a duka nawa ne guda biyu duka nawa ne to Allah ya Yanzu haka dai baya ga zaman kotu, eh, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi eh, wadda ma na daga cikin masarautun gargajiya na wannan yanki, amma ta bakin amma ta bakin lauyansa barista Muhammad Umar Muhammad. Eh, duk da cewa kasancewan an an an an samu mutum da zargin irin wannan laifi, baya ba shi bane zai tabbatar da cewa mutum ya aikata wannan laifi saboda yanzu a gaban da muke a gaban kotu shine an zo gaban da za a gabatar da kisa a gaban kotu kuma idan mutum ana tuhuman shi da laifi a gaban kotu dokan ƙasa ta ba shi dama akan cewa shi in nan kamar mutum ne wanda bai san komai ba har sai an zo an gabatar da shaidu a gaban kotu kotu ta tabbatar da mutum ya aikata wannan laifi shine za a tabbatar da eh mutum ya aikata wannan laifi amma a yanzu zargi ne kuma wanda dokan kasa ta ba ta ba mutum dama akan cewa shi wanda ake zargi kamar mutum ne wanda shi bai san komai ba bai san abin da ya faru ba kuma duk girman laifin da mutum ya aikata bisa bayanan ka a kotu ka roƙi kotu kan cewa saboda ba a ba ku takardar gayyata da wuri kan cewa ana zargin ku ba an gayyace ku a ƙurarren lokaci wanda hakan ya sa ka nemi a ɗaga wannan shari'a a yau zuwa wani lokaci me kuke gani za ku bincika kafin wannan lokaci eh ka san eh, a takarda akwai abin da ake ce ma particulars in an kawo mutum kotu akwai abin da ake kira summon that is takardar gayyata mu kuma shine iya abun da aka, aka ba mu takardar gayyata amma ba mu san dalilan ƙara ba kuma kowaye ne duk inda aka kira ka ba ko a gaban kotu ba zaka zaka buƙaci ka san meye ne dalilin da yasa ake neman ka saboda ka tabbatar da dalilin da yasa ake neman ka san yadda zaka kare kanka to shine shine dalilin da ya sa muka nema a ɗaga sannan kuma ba shi ba ne kaɗai doka ta ba da dama ka shirya ma ka shirya ma kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na talatin da shida ta ba da dama ka shirya ma kes naka yadda ya kamata kafin ka zo gaban kotu to shine dalilin da ya sa muka nema wannan lokaci a bamu sannan kuma dalili wani dalilin da ya sa muka ƙara ɗaukar lokacin shi akwai ɗaya wanda ake tuhuma wanda, wanda ni nake karewa ta ɓangare na baya nan kuma doka ta bada dama sai shi wanda ake tuhuma shine zai ansa laifin shi da kanshi wani ba zai ansa mishi laifin shi ba me kuke roƙon kotu da dangane da wannan shari'a musamman ma kafin ranar da sa ku sake zama eh mu abinda muke roƙon kotu kotu ta yi adalci ta bi mu kowa haƙƙin shi saboda kotu kotu guri ne na gaskiya na bin haƙƙin kowa da kowa kotu guri ne na jama'a to shine kawai mu abin da muke roƙon kotu wannan dai shine zama karo na farko kenan da aka fara gabatarwa kan wannan zargi an kuma ɗaga sharara har zuwa ranar bakwai ga watan uku mai zuwa idan muna raye sai mu ce ku biyo mu ranar bakwai ga watan uku domin ci gaba da labarin. To fa idan kana raye ka dinga jin abubuwan ban mamaki kala-kala. Daga cikin jawaban da aka yi da mijin wannan mata ya bayyana cewa waɗannan mutane waɗanda yake zargi mai gari ne da limami kaga ko wannan shine ƙarshen abin kunya su ne manya su ne manya a garin su ne masu haɗa ɓanna kuma su ne masu aikatawa kuma ɓannar ma mafi muni wai da matar aure sannan ba wai ɓanna ce da aka yi rana ɗaya ko biyu ba a'a abu ne da aka ɗauki kimanin shekaru biyar ana aikatawa a cewar mijin nata duk da yake shi ɗin bai gano hakan ba sai a lokacin da Allah ya tona masa asiri kamar yadda ya ambata To, kun ga yadda duniya ta koma a yanzu, da haka ‘yan uwa, yayin neman aure sai a san wacce za a aura. A yi ƙoƙari a zaɓo macen da take da kyakkyawar tarbiyya da kyawawan ɗabi'u, macen da take da asali kyakkyawa. Amma idan ka je ka ɗauko mace baka san sirrinta ba, baka san halayenta ba, baka san ɗabi'unta ba, to ka sani cewa ka jazawa kanka musibar da wataƙila sai ka yi kukan jini da idaniyarka. A cikin kes irin wannan galibi akan samu matsala game da 'ya'yan da aka haifa, domin kuwa Mijin yakan dawo ya inkarin ‘ya'yayen da suka haifa tare da wannan mata, yakan ce bai da ‘ya'yansa ba ne, wanda hakan zai kai ga har a je a yi gwaji bayan an yi gwaji in ta tabbata ‘ya'yansa ne shi kenan in ba ta tabbata ba kaga sai inda shari'a ta kaya kenan alƙali shi ya san da wa za a riskar da su waɗannan ‘ya'ya bayan an binciki ita matar ta bayyana haƙiƙanin wanda shine uban waɗannan yara Allah ubangiji ya kyauta to sai dai a yanzu shi ɗin ya bayyana cewa waɗannan yara nasa ne bai zargi cewa ba nasa ba ne wataƙila saboda kasancewar yaran sun biyo shi ta ko'ina domin kuwa akwai yaran da ba a buƙatar a ce za a yi gwaji ko wani bincike domin ya ɗauko dukkan wasu siffofi na mahaifinsa kai wani ma za ka ga shi da mahaifin fa kamar an tsaga kara ne to kaga irin wannan ba kasafai mutum zai je a je a yi gwaji fa Wataƙila sanin haka ne ya sa bai wani kokonto a kan ‘ya'yansa ba. To, Allah Ubangiji ya kyauta. Mafi girman darasi da za mu iya ɗauka a cikin wannan labarin shi ne kiyayar wayar hannu. Ta dalilin wayar hannu, ɓanna da yawa tana ƙulluwa tsakanin mata da maza, har ma da matayen aure da wasu magidanta waɗanda suke da ‘ya'ya da iyali. Da haka wajibi ne duk mutum ya riƙa ƙoƙari yana kula da wayar matarsa. Da wa take waya, sannan da wa take catin. Sai dai a sani cewa wasu matan suna da dabarunsu. domin kuwa ko wayar aka yi sukan goge lambar daga dial call ko kuma in chatin ne shi ma chatin ɗin su bi su goge kai wata ma ba ta ƙi ba ta goge whatsapp ɗinta ta installin ɗin wani don wai kada a gano da wa take yin chatin ta za a yi ka gane irin waɗannan matsalolin matuƙar matarka tana da wayewar ta rika gogewa babu hanyar da za ka bi sama da ka sanya wasu applications da aka yi waɗanda za su rika ɗan maka bayanan sirrin wannan waya su rika kaiwa kan wayarka ta yadda koda ta goge ta goge aikin banza Allah ubangiji ya kyauta ban faɗi wannan don in sanya zargi tsakanin masu magidanta da matayensu ba na faɗa ne don idan mutum yana da wani tuhuma ko wani kokonto game da matarsa to yana iya bibiyar ta ta wannan hanya ɗin abu mafi kyawu a cikin aure shine yadda da aminci kada zargi ya shiga amma wata matar daga take-takenta kana iya fahimtar inda ta dosa A wani lokacin kuma wata ba wani take-take nata da za ka gani domin za ta iya bakin kokari ta nuna maka ita ta gari Kaga kenan dole dai abin yana buƙatar a sa ido kuma a bibiya. To amma duk waɗannan abubuwa da muka ambata babu abin da zai tsare iyalanka daga faɗawa cikin irin wannan abin sama da abubuwa kamar haka. Abu na farko shine ka zaɓo mace ta gari. Abu na biyu kai wa ka tarbiyya ta gari. ka nuna mata cewa kai mai kishi ne ka hana ta dukkan abubuwan da suke alaƙa ne da waninka Idan ko ka bar matarka tana iya waya da kowa, tana iya zantawa da kowa, kowa yana iya tsaida ita a hanya su gaisa da sunan ko abokinka ne ko wani abu, baka nuna mata haƙiƙanin kai mai kishi ba ne, to tabbas shedan yana iya cin galaba a kanta domin ta san kai ba wani mai kishi ba ne. Abu na uku kulawa, ka zama mai sa ido sosai akan iyalinka, kana ganin abin da ba daidai ba ne ba, ka ja musu kunne. Matuƙar ka nuna matarka kishinka a fili, to fa ko a bayan idonka ne za ta riƙa jin tsoron yin abin da in ka gani kishin ka zai motsa. amma in ta fahimci kai ballagaza ne shashasha ne baka san ciwon kanka ba to fa sai abin da ka gani muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kare mu da mu da iyalanmu daga alfasha ta zahiri da ta baɗini babba ce ko ƙarama wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh